ولو ترى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابة الرسالة في كلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله بعد ذكر المسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى kamar yadda muka saba kowane dare cikin gana da wani wata mai barka da suka magana ne gari da sunna baki babban masallaci da ke ma muhammad zera Allah ya kira shi da rahama sai da sanya ya mai kawai suka haɗu wannan jami'i dovremmo invitare questa di domin mu yi da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dangane da ibadoji da mu'amaloli da ibadar musulmi take ibada da a aka mu'amalolin da duka ne yi a kai duk da daga kusanci da Allah yau za mu karkare kafin da ta tsara جمع فات الفصل من حفظ فرجه فوق من الأحسن wanda ya tsare mazaɓi da shi ko ba shi da tsare farke ta zurfin Allah ta tsaye daga min daga lalaci ni na miji daga zina ko jiwa ita ko wace daga zina ko ma wanda suka yi wannan قريب أهم فوق الله سبحانه فانا نعبد الله ولا نبعد جهنم يعني يرى الله إلا أن سورة النار آية آية عظيمة الله يقول أما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه به ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومع مثلا من تهديك بهذا الدور تعالى يا أما من خاف وقام دون العبادة في saboda hadisi ya tabbatar da ba wani bawa cikin Así sai ya sea de banda, listo, pero no viene de Santumar. Kanisa da Allah ba mai kafi. Allah yana magana yana ji shi kuma ya magana dama Allah shi ko ina kuka yana ji. To amma ranar ga ta ga Allah. To Allah ya zama da cikin rayuwa sai ta ya yi ta kokarin a zuwa nan ba da Allah ya kyauta ta aƙida sai ya kyauta ta ibada sai ya kyauta ta mu'amala sai wannan hannarsa da an yawa ya haɗa rayuwa daga son ta dama Allah ya haɗa mu da ita nasu amma da su rai tana yawa kuma ne da abin da an illa ma da abin da ubangiji masa cikin karfi ya yi ranko mai da yaya ba Allah ya ce duk kare suna yawan umarni da mummuna sai ya ciwon da bawa Allah ko su waɗanda bayan Allah ko ita wanda ba goya Allah ta ci tsoron tsayuwa da masa umarni gobe kiyama wannan jin tsoro ya ɗauke ta wa a hannun sa'ani da hawa ya hana ran akan zirkin zuciyar shi ga bukatu da su Allah ya san ya daure tare da abin yana da Allah ya ce ga inda da zai yi ba lalle tabbas aljanna da wuce ya ta Allah ya raba tsakanin kan ne an da ba wannan bawa هو من باين هو من دون أن أحدث الحكومة الأمريكية أما لبعض يجوا هدوء تدور أيها الرسول يقول تعالى في مدة عمرو لبعض يجوا هدوء كثير فما لم يكن سياسي الهوى يؤذي ويؤذي abin da baka biya da cikin dukiya yomi yana makautarwa a bangare wani mutum kuma yana kura ya ta yana kura misali ba ka in dukiya ta ci daga banka kafin za ka yi masa biya ya ido kan duwa wannan kama zai dare baki kama zai yi ne ba ka ce bari ka ce bari gaskiya ko ka ne don haka muna roƙon Allah da rahama sai kare su daga dukkan rawar Bukhari Imam Bukhari Muhammad bin Ismail da ya rawaito an sare min da ake sa'i daga sahal kan sa'ad an da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma'aikata tsira da amincin Allah ya tabbata da shi kana yaya من يضمن فيه ما بين بحرين وما بين da أضمن له الجنة ما يجلس هو الله من تسأل من يريده tsakanin yin masa guda biyu gefe na ƙasa shi ne gefe da aka sani na sama shi ne gashin ba akwai wani abu tsakanin wanda shi ne aka ce mabaki wanda nan na harshe ne ba ma bai da rijilai ne abin da tsakanin kwamuwar sa guda biyu wurin nan akwai mazakuta akwai matuka manzon Allah ya ce duk wanda zai yi mai lafiya zai kare ne wannan daga baya saba ma Allah baki da farkin ko da ba ta ما يجري هذا المنصب كان هلا ممكن نعمل هذا yi kokari kai kokari kai kokari mu yi kokari bakin da naka bai kai ka wuta ba bakin da naki bai kai ki ka wuta yi kokari da Allah Allah mutum duk ya farka Allah da bakinka ya farka ta kama Allah ta aura san Allah zai yi bari Allah ya lamu shi ga mutum ya kai kan bani Allah ya Ba baki ga magana da shi ya yi yin magana waɗannan maganganu ba so da suka zama su takan ba da baki aka zaki ba magana ce mai kyau فقال الذين من أقبل الكبائر هي صفات الواحد كما تكتب من الكبائر في ذات حتى كتاب يا معي يسي يسب أبا الرجل ويسب أباه وأمه sai ya je da baki da nashi ya kaji ko wani ko ga wani shi ko sai ya rama ya kaji na kamar sai ya da baki ake kadar kawai kun kadar saboda ne saboda sun ka wuce shi ko ya wuce shi saboda sun ka mai baya ko yana da sabo da shi da mutane sun ka ɓanna shi ko wani makamai abubuwan da ke kawo ba shi ya saka da shi da baki ne ake kiba da baki ne ake hannun da baki ne ake cin haramiya da baki ake dutse duka waɗanda fasussuka ne manya waɗanda ake yi da baki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi namiji ko mace wanda ya lamunce mini ya tsare mini halittarsa ba a da mutane ba zambo ba riba ba hamimanci ba ƙarya ba zagi ba cin harabiya an zalla ya ce ya tsare mini harfin ka ba na ba diwani ke ta ko ka ba na ba ma ni go ba za na ce wallahi na lamun ce ne na ba a kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un وكان صاحب الأيام يقولون أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى wata aljanna ba sai ka kashe kuɗi ba ba ka kashe kuɗi ba aiki ne da za yi sai gyawa da na abubuwa ne masu sauƙi kalamun jirin wanzu Allah ba a gina ba liwaɗi ba zina ba maliko ba kasuri ba karya ba zabo ba zaki ba da cin dukiyar mutane na zalar ya lafi da ajiyar da ba da ya gobe ya a bana a gaskiya inna la la yusufi Allah bai kaka روى أحمد وأحسنه الألباني إمام عمر ya rawaito wani hadisi Imam Albani a Sanadi an ubara da bin Sari daga ubara da Sari sahabi ma yake annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai ne ba a yi tsira na nufin Allah ya tabbata a gari ki tsada ya min afu dan Allah kula mun ce mun a duk daga kawo nan za ku tsare mu da mushi san lissan abubuwa shida daga rayukan a zaman lafiyar da ni ko illa mutum ko zama da an da gobe ya na farko ma'aikin su kudu a tsara ku yi gaskiya in za ku yi labari mai wuyar balle da zamanin gana an tsara وانا كان a لا جانبنا من دين الله saboda Allah tsaron yana da mu ba da ina ina gida Allah tsaron ya karɓa ina fatan an gane da hankali yana sa karya amma manzon Allah ya ce kalamun sai mai alfidda cikin su akwai kai gaskiya idan a haddasa ya kai magana sai da sa labari na koke na kai gaskiya na biyu wa auku idza wasu cika alkawari in kuka yi alkawari wanda yau ya ba malum mata shi sun zai sha Qur'ani kamar mi da alkawari ya ba ta ya sun zai gama magidanci babba da kuɗi jagoran mutane suna alkawari ya zuwa yau sun zai magidanci tsakanin da iyali da suna alkawari ya zuwa yau sun zai gama duk fijo su ne kirki alƙawarin zan ba ki wani waye manzo Allah ya ce cikin abin da kika so kula musulmi ne akwai cika alƙawarin ki zawo a cikin waye mun san manzo Allah ya ce la dina liman ahada Qur'ani da kansa ya ce wa aqu bil ahadi وأوفوا بالعهد نعم إن العهد كان مسؤولا الذي يأوفوا بالعهد ina da kawula duk abin da koya kawai tsakanin ku da Allah tsakanin ku da rayuwar ku wa junan ku kika inda al'adu na bai alkawari kana kula abin kan bai a cikin Allah da wuri to cikin cikin na manzon Allah bayan faɗin gaskiya kuma sannan akwai kuma ku cika amana idan aka arziki muku ba kawai wani ma ma'aji da cika amana nan da aka ba a kare abin nan ko kuma wani ya ba amanar labari malum na kuce kana labari da mutum sai wani bari fara masu ya kai waiwaya ya ba amana kina ya nuna ma waiwai nan da bai fi kuwa yi labarin tsakanin ka da juna amma na tare da ka yi ne ka ɗauke ka ce wani ne ka wada mara ta ce amma na wasu an ce kabura ce kiyalar an tu hadisa a kaka bi hadisi zuwa na jiji musa duk wa an sani kafi yaudara ta girmama ka ba ɗan wanka labari ya gaskata ka amma kai ƙarya ka kan duka Yau yaudara ce babba saboda shi ya ba ka amana ya kashe kuɗi ya saura da ka yana tsammani wallahi iya ka gaske kenan sai ka ci amana sai ka fara mai abin da na hudu ya ci wa ba zo ku rujan ku tsare ka rujan ba zina ba riwaci ba ba yau, ya ce wa gaddu absarakum na biyar kenan ku rufe roƙa yana musu da bari kallon harami ba a zama majalisi bisa hanya a kawai kallon matan mutane da gidan mutane da ba su halatta ba ba a ɗauka waya a ci gaba da kallon su ne ba ya halatta yace wa kuku aiki ku sami hannayen daga sakin da bai halarta ba da ɗaukar da bai halarta ba da rubutun da bai halarta ba da bugun da bai halarta ba in suka lafi cewa manzo Allah shi da innan yace a gaban baka hujja da ni ko zan lamu ko gaskiya suka alƙawari a amana kiyaye sarjoza rufe idanu daga barin haramiya da kamin hannaye daga abin da bai aikata wannan hadisin ya yi kama da na daban wannan amma abu biyu ɗaya ne an gaba ka asali na kaɗai ka zuwa da nan kuma manzo Allah ya kara ya sun kai shidda biyu ɗin suna cikin an ka ƙara wasu can tsaron a abin da baki da karon farbi dai na manzo Allah ya yi, ka tsare baki ka da farbi ka ta ka ba Allah ku ka da ba nan kuma ya kara ustuku ga aika no harshe kaga an ambace wa haka zuwa ruja ko shi ko shi na tsaya bin da tsakanin ba za ka kara da rufe idanu da kame hannaye da cika alkawarin da aiki da tsaron amana su ne guda hudu aka kara wanda ya kare su domin Allah ya lafi su ne na ajiyar aka ce rawar ribban ibnu hibban ya rawaito sahahu albani muhammad nasir fi albani ya da sahahati عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره ان الرسول تركيه الرجيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي إرادة أن الله يتبقى عليه إذا صلت المرأة خمسها ما تقول الله يصل حتى يسلم الزوجات لأن فإلا وصام شهرها تأخذ شهرا لنا رمضان الله يوجد كان من المسلمين وحصلت فرجها وتقرب أمرك لبرك لا وأنا أتبع لها ثم سيدي يا نبي بكاء نوى كنا صلى بيار أظن رمضان بركة بيار نبي أبو هدو قال صلى الله عليه وسلم دخلت من أي أبواب الجنة الساعة قوة قوة عندنا تسوق الجامعة aljanna tana da kofa wa kafa ko wacce ka tsaya saboda tsaya hukun mutunta kuma dukkan kowa hana gare mata suna suna kan sakaci da sallah so da yawa mata sun ɗauki anniya azumi yanzu yana yin suwana sai suna kan gina ko da ɗan wani shiga ciki ko da na wani goyo kai bai ka kokari da ka san yadda ke ana samun tsariya ai wallahi bai ya Allah ya sani kuna iya mijin yana da dama ya dauka mai kai na ɗansa madara ya sha da yaro saboda ba ta kuma azumi sai a ce nono da tsari da ɗansa to yadda Allah duk inda aka kawo aljanna za ka ɗan abubuwa ne ɗan kaɗan na amma in ka kalle su annabin Allah ko Allah da ya kawo ya san raba su da mutane sai an yi kama ana sai wanda Allah ya wa ɗan abubuwa ne kada salloli biyar ba ba wa kare abin da raba ba na gargaɗi ba wa kare wallahi wahala ne كذلك يمنع الرزق kenan bai bari yan kaɗan da ne cikin mata su da wata ba ta wani da mijinta amma sai ya kisa ta kalmai ta ƙarfi wallahi da lubi ina abinci ya kawo a ta kisa ce ta ba ne da zuwa ɗauka ta suna haɗawa kisa wani ta ce ta cikin da abu la'arar da ne yana faruwa ko da yawa da kowa yana faruwa wajen ɗa'an nan ana samun wahala tsakanin annabi in dai an tsare su zuciya a zuciyar rana aka tsare matuki daga bari ya aka yi ɗa'a ga miji ba wai ƙoha guda ba su ƙoho ne a cikin manzo Allah ki duk wanda sai mun kai tattare da Allah mun ce masa da kowace kowa ta kusa gida a jari ba ku za ka za ka sai ka ba ka aka ce fatin sahihaini ya zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم للين ما يصير هذا أن الله يتفقد عليه قال يا سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله tun bakwai gobe kiyama ana ta sanya inuwa yuzillu hukulla fi zilli cikin inuwa ba shi Allah shi ka zama sama gare kana karkashin inuwa a wasu wani wata inuwa ga wata ruwa ya ta da ce fi gilli aiki nan kuma ya ce fi gilli ke gano wata ruwa ce da bai halitta saboda ya fi kai bayan tsoron da ya yi a kankasu gobe kiyar da shi ne ce zai fi waɗannan mutum bakwai cikin ruwa ranar da gara na daidai da kanun mutane ba iske ba gina ba komi ba lema kuma yanzu muna tsakanin mu da rana yana kai mita ni da aka kare daga rana yana miliyan 60 miliyan 60 da wani abu ko ne amma duka ranar za a jawo ta kawo ta daidai kun gane wani mutum rana kun wani bibiya ka yi zuwa kuja ni yau kamar kamar abu wallahi ni ko abu ni na ni da ba to irin ranar kiyama ranar za ta zuwa zuwa nan me ta ba ku to ranar ne aka ce mutum bakwai ne da Allah zai sa su wannan inuwa na farko al-imamu al-adil jagoran da adil da hukunta gaskiya tsakanin hukumomin mutane da hukunta gaskiya a tsakanin dukiyoyin mutane a tsakanin lai Allah zai yi wa ba ya ganin rigimin nan da zafi nan da yi na taron tsiyara Allah bai bai wa shabun na shafi ibaratun lahi ba matashi yaro da addinin da ya shahara cikin kwallo ko wasu abubuwa na wasanni kai ɗaya ya tattara kayan shi ya kama karatun alkur'ani da yawan ibada a tsarin shi masallaci zai ne da lokacin da za a ci wani mutum ni lokaci sai ya kama daga da Allah ya ce gobe kiyama wannan yaro Allah zai saka cikin inuwa da ba inuwa da wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da Allah ya rata zuciya ya zuwa ga halarta kai karatu sallah muhajjibi tarawih shi kullum da haka bibi ma masallaci ba ta karewa ba za Allah ya ce ma ranar tashin kiyama yana cikin mutane da za su shiga inuwar nan da ba wa inuwa da sai inuwar nan da Allah ya halitta ko an harshe ko kuma inuwar da ya halitta saboda kun san dai Allah yana da iko a kan domin ko in Allah ya kuna ganin muna cikin ranar Allah ke gira gidan su da ranar sai dai da harin shi. haka kiyama in Allah ya so waɗannan mutane sai ya haɗe da wata inuwa da ke maza da hada mutanen ke ba nan zafin da yi ne a ranar sa. Aka ce wa rajulani da haɓatun lani da wasu mutane da suka yi soyayya don Allah ba su da alaƙa jini ba su da alaƙa sana'a. Amma Allah ya haɗa da soyayya ta harkar ana gari Allah. اجتمع على الشكا هذه كي لما تسير أكثر سوريا من الله وتفرق عليه هل متوا تربى سجدان سوريا تذكر بلا سنة بك دورنا عليها ثم وهل نقول عن أن لا يجب أن تولي لك سجدان حكيم ورانا تدعو رسول الله ورجل قال قلبته امرأة ذات منزل وجمال لو أن متمن دبجتان من بيت الفاتحة mata kuma ma abuciya kun kowa cin hambiyar na tsari ga daraja ga gari ga kyawun kai kan mai miki ba ƙara sai su maka inni a kamun laha ni ina jin tsoron Allah wani ne kamar wani annabi Yusuf alaihi salatu wa salam yawa da leka matan ministan kasar ba yana gidansa yana yaro mataki sai faɗansa ya shige ga yaro ta kuskulle gambuna ko'ina ina ta mai haikala yau haka ko ni ko kai yake ina shi ba ni tabbata kai ya ya da fara tabari yau haka na kuma annabi yusuf mata ta kai ko ina ga yaro ga matsayi ka ce da kuɗi dubu ɗari ko da cewa da ka ce abin da zai faru anya ustazu ana ƙetare wa gagada inna lillahi wa inna da raji'un Allah ya ce amma man kafa وأما من خاف da ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الجنة هي المأوى ubangiji ya ce duwan da ji tsoron tsira sai amma ga Allah ya yi da wannan kuji matsayi ranar kauci matsayi ya ne na rubuta sunan da cikin ya aljanna mai gogewa wallahi amma tsara ta masu su kuma tana irin makuwa mace kuka ta koya yoni Allah na ka kun yaran da a dora kama da gidan mutum da kai haka ta faru da annabi Musa alaihi salam dan haka shugur kuma ta tsoro da kuwa dora cewa ga hitan sina ga hitan sina ko ko gobe kiyama za ta fi tsoro ka ji tsoron Allah saboda daga nan Allah yana ga rubuta ma ya yi ma wallahi kuma kaga annabi so matan nan sai da dawo ko bar ba ta ko halayya man taraka shay'an lillahi awwadahu billahi ma huwa khairu min duwan wanda ya bar abu don Allah Allah sai ya mutu ya mai abin da yi wannan sai ya zo mai kuma da halayya ko ya ba shi abin da yi shi da rai sai da gaggawa ko bar mata ta halayya da haka nan shi ne aka ce wannan mutumin yana cikin layin mutum bakwai da za su samu inuwa gobe jiya wa rajulun kasar daga aka bi sadaqatin fa aka fa'a da mutumin da ya wata sadaka ya koye da haka la ta alama shi ma da ruwa tun tun gari sai da aka waye gari saboda tsananin koyewa ba a nuna riya hadda abun da ba su ba irin sadakokin zamanin da ba har da yake gana sun kai kai ka kai sun yara sun zama marayu a kayan kirawunan bibiya an yi ya ta ko ina kowa ya san bane ya siyasa ta wani ba ya ce da Allah wani rabu suna kan tsanani mota ko da rashi na za ka rinka in za ka ya tsawara da ya a wallahi an mun je da mu ba mu da so mutane ko ai kuma na na kai da ka inda in sai na ba a na ko na Allah gida ka yau, ko saba duk inda duk kai ka fara da kai an kai yaya sun ku da kan mutane da kan suna da suna kai, Allah ya gyara mu kada son ajibu ya hana mu da samun na lana da kin da kin Allah ya gyara mu aka ce mutumin da ke kada ya buri kowa bai gyara har da hannunsa ka bar sani ba lokacin da aka bi ka an yi mai alkawari gobe kiyama Allah zai kare shi daga ranar kiyama da mai inuwa wanda ba wani inuwa ba ke bayar. Warajin da zakar Allah ta haniya. Da mutumin da ya ambaci Allah ya tuno da Allah, narkon Allah, da rahmar Allah, da ikewar Allah, يكون مئة خير مئة وتنك جوات الله da لهم بعد أيام سيدا نفسه كفشي بسوكا سنة تنزل الدور جوات الله haka su shi ma yana da tafiyar za su samu rabbanta da su ga wannan yin rabu waɗanda mutum bakwai mutum ya yi ƙoƙarin ba da kushe wani ɓangare ba a kushe wani ɓangare in mutum ya iya duka ɓangarorin da ta kama da su kowane ɓangare ba ta Allah ya taimake an ce jiya na karanta wata aya ba a ji bayani ba a ji na yi bayani muhallin shahid na ne ɗauka ba an kawo babu man haɗu da ba ai na yi bayani nake wal والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا محل الشاهد نمالا cewa da masu tsaron farjojin maza da masu tsaron farjojin mata Allah ya yi alƙawari goma ɗin da duk wanda ya samu ta cikin tobi goma to Allah ya yi a ya kana da mai lada mai tsanin girma da kuke aljanna amma sashi na da kawo da kuke aljanna inda musulmina inna المسلمين والمسلمات والمؤمنين kamar wasu kimu kana wasu kiyar da kata wasu kuma da duk halata ne kuma ka ce da ka tsayar da salloli guda biyar ne kuma kai ya don Allah ta yi ka bayar da zakar dukiya ka in ta waje ba ka yi azumin ramadana ka yi aikin hajji duk kana mai riniyar na Allah ka ba mu ko da ba ka yi su ba ka yi imani da su ka ba mu imani ba shi ko imani gaskata dukkan abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba da da abin da ya umarni da abin da ya hani da labarin da ya ba su a nan gaba da wanda ya ba su a baya duka imani gaskiya ne yana da Allah gaskiya ne mala'iku da ba su labarin gaskiya ne yana da littafin Allah gaskiya ne yana da manzannin Allah gaskiya ne ka yarda da gobe lahira gaskiya ce za a yi kiyama a tabbatar da kana da yarda kana da ita da zakkar da kaddara ta alkhairi ba wanda ta kawo maka sai Allah ba wanda ta kwace maka sai Allah shi ko wata martaba ce duka da kamun sunuri Mutum yana ya zama musulmi a sashi sabiya sai ya tafi zuwa cewa wani na yi yi wanda ko ya faɗi da mota ya ce wani na yi ko da ne wani abu da sabe ke jingina shi kawai wanda daraja bai bai sana nan yana nan da shi amma daraja bai da kai shi ba yasa Allah ya ji yace lalle musulmai shi ko musulmin ga manzo Allah ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wanda an musulmi na kwarai wanda musulmi su daga sharrin bakin sa da ne hannu musulmi da an kai kayan musulunci ka yayi wanda musulmi ko kuma da kafin ba a cikin da kafin mutum da wanda ne wanda aka to irin wannan musulmi Allah ya ce duk wanda yake musulmi na miji da mutum ba musulma ba da aka irin kan da mumini na miji da muminai mata والقانتين ده ما في طاعة الله عبادة ما في يوم بيا الله cikin maza da da masu yawan jayya ga Allah cikin mata kunuti nan ana min ibada akwai inda aka min a addu'a amma wanda wani kunutin da aka min to ibada ake yace wa sadiqina da masu gaskiya yawan gaskiya cikin maza wa sadiqina da masu yawan gaskiya cikin mata ba shi ne annabi ya faɗa ba kula da ke ne albatun da abin da aka gane ko a wasu ilamun sun musu aljanna gulamun sun yi abu shidda ilamun sun musu aljanna sun siyasa labin karbar ya kai yau samun mutum guda wanda ka zama mai gaskiya kada ya ba ni ta ko'ina tana da wahala duk da kaji an ce an ba da aljanna saboda wa ka ke kare wanda karku sai wanda Allah ya kai. amma dai sahabbai ba maka da ya kama ne masu gaskiya ne ba su ma iya ba ne ba su tashi karnin da aka gaskiya ariya ba su tashi karnin da aka girma da gaskiya ba ba su tashi lokacin da aka hagomarci da karya ba mu kuma yanzu da karya da ake samu hagomarci gurin mutane da cimma abin mutane shi ya yasa yau gaskiya su da shi ne Allah ya ce wasabi wasabi da masu hankuri cikin maza wasabi rani da masu hankuri cikin mata sabu yan kasu ila salatu ya kasani kashi uku hankuri ne sabu ala ta'ala yayi hankuri duk ɗa'ar da Allah ya shara karanta kuka da ikon ka kai ta sai ka ga wallahi mutum da addini ne cikakke kalla ma Allah Allahu mai wa'azi ko mai jama mai wa'azi ko wani makamanci haka ko liman ko ladan sai haka wani lokaci baya da hankuri a kai ibada sallah mai kai da wannan shagari ya ɗauki hankali ne an kama wasu harakoki sallah ba a ɗauke ta serious kai ta mamaki mumini na kila ɗauke da ƙur'ani ko ɗauke da tafsiri a ka amma sai haka sallah ana yi masa biri biri biri hakan ga dan wani mikiri a share da harkar sallah wai bai jan yasa Allah ya ce da masu hankali saboda sai ka hankali akan komi da lura lokacin sallah Allah ya yi girmama Allah ya yi wannan harka ku yi harka Allah sannan ku dawo ba hana ku biyar ba wallahi amma kuma rangome ni an kai maka jami'i ka ɗauki azhar kai ta daga azhar asar ka sani babu rangome illa ka kai kuma ka cika mana mai ka sai kan biyar kai na babu rangome wallahi amma saboda ma Allah ya ce ya ambaci annabawa masu albarka ya ce wa khalafa min ba'dihim khalqun فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يا أما فسوف يلقون غيا أما يجي أما يا أما أنا با بإير أيوب كان في دمار كبر كيف يا أما كيا رسول توجي سيوا كلا بدين بعدين كان سيوا نبض جمع ما يأكل كم يجي نيجي كهاري أدام الصلاة واتبعوا الشهوات ko a cikin ka da dokokinka amal amal amal ko a ɗan banzan ka ka bi ka ɗan ɗaga kaɗan ya isa a yi wasa da ka in an ka ce ɗan rango an yi maka rango ne sai jaki sai ka ɗauki azahar ka kai ta ga la'asar in la'asar sai kuma ka sai wajen ƙarfi biyar da rabi kaga wannan nakka sallah wallahi sallahi nakka sallah in an yi maran gwamnati ta dauke la'asar ta kai ta dauke asar ta kai la'asar wallahi la'asar din yana yi kawai ka tsaya kai in dai daga cikin buri ku bare ba magana wai kuma shi kenan wai wai ba ku kare ba sai kun kare kenan ku ba bayan Allah ku bayan kanku Allah zai yi muku hankuri ya bi ku ba ku yabi shi ne aka ce na farko asabru al-ta'ala bawa shi hankali ya kai da dawo ga Allah in lokaci har ka Allah sai hada hada Allah ne ka ji naka birnin ka kama na Allah kai ka gama sannan ka koma ga naka ne saboda Allah adda hada hada nan da in Allah bai baka nasara ba ba mu ba a ce ka je kai sallah ka rinji ka yi wani sabrun anil ma'asir sannan ka yi hakuri akan bari sa'a da abubuwa nan masu yawa ke ɗauki da wajen makiya abu biyu na ka ba mutane wala makiya da wajen sha'awoyin rayuwa ka yi haƙuri ka bar ta ba ma Allah na uku musibu ga sunan muna kai wanda ta taho ta wuce wanda ta taho ka yi haƙuri lokacin musiba nan ta kai ta kuce tana ta kuka ko ka yi kuka kuka bai magani ko ka yi ƙara Allah garkar wani bai yawa Allah kuru ga yi hankulinka waɗanda hankulin ku suna Allah ya yi wanda ya haɗa yana hankuri yawa Allah ɗa'a, yana hankuri ya bar saka ma Allah yana hankuri ga musulmin da za su fara mai kirki ba ya kuma, ya kama suna Allah ya wasabiri na wasabira da masu hankuri cikin maza da masu hankuri cikin mata Allah ya ce na wani kashi khashiati da kuma masu kushuri kaunar Allah a zuci kushuri shi ne taunan Allah kawai yanzu in ka kama hanya bari kwatanta ma kushuri cikin dare za ka jitta sai dai wani abu ya wuce ba ka san ko ina da ba sai gashin jikin kai ka ce yar sai ka ji duk hankalin ka ya kasa na saboda ni ya ma ko aljanna ko dan tsatsun da yana hankalin kai baki kai zuciyar kasa ta zabura kai ta kai ta kadawa da kanji shi ake ce ba ku shi mai yana kauna Allah shi yadda Allah ya yi annabawa a suratul anbiya ni yake cewa إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا, وكانوا لنا خاشعين فأما زكريا أنت يزور الجبل وأنا أنت تعلم وأما الجبل قالوا قالوا له في الخيرات والله في الخير يا أستاذ زبوتو زجاجاوا والله عن أمر الله زجاجاوا سكتي الله يقول لنا نرجع بورا كما سنا بورا من أكبر دم رجع جريء ولا أمر الجنة da kallonan duniya wa rahaban kuma suna yi mana bauta a kan tsoro abin da ake yi a asa Allah ya ce wa kanu da zakaki da masu saunan mu kowa bai gabe su ba amma suna nan tsoro in abu ya taho wanda a harabi ya kai shi ta kaki kowa bai bai sani ba amma shi biyar na sa wanda abin sai ya bai mai gida shi ake cin ba ku Allah ya ce da masu kusuri cikin maza da masu bara wal mutasaddiqina da masu yin sadakoki cikin mazaje wal kaji da masu yin sadakoki cikin matar saki ɗiban dukiya abin da aka so a baya don an ce afdalu sadaqati an tusaddika wa an anta sahihun kasihun ta'malu gina wata kashal fatara wala tumahil حتى إذا بلغت الروح الحلقومة فتقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان من ذا الله يتمثل لك يا صدقة كباسوا كان وأنت صحيح كان لا تيجي شهيه ما يفقد دوسيا تعمل الجنا من ذا كان أقولي الله يكاوما ولا كان أقول سلام رمضان كان يدوسيا كرنا تجيوا كهاليا kana fatan ka rayu nan gaba kamar yaran matasa ta da shekaru ba aina ga kakanka ga ubanka ga kakanka duk suna zaune ka samu dukiya ka ɗebe ta yau kuwa Allah hidima kana tsammanin kai yara ya rasu ka ta rasu an kai ga babanka kai ku tsare sannan ka mutu yau kana son dukiya kenan saboda kana cikin da wallahi ka ɗebe ta yau kuwa Allah aiki kuma sannan rannan tana tsoron talauci yace to wannan sadaka ita ce mafi ba wai sai ka bari sai dukiya rai ta kawo ga makogaro ana ba mutum ta na ita don Allah ku duba cikin dukiya ta ku yi masallaci ka zai ko yo ai rannan ko ka so ko baka so ba ta hita mun ta zama zuwa ne kamar bai karka bai wallahi duka dinne ba yadda za a yi wallahi a hita mun ka ba babu da za wacce ita ce shi ne aka ce wal mutasaddiqina da masu yin sadakoki cikin mazaje wal mutasaddiqati da masu yin sadakoki a cikin matan sarki wal da masu yin azumi na farilla da su a cikin mazaje wal qa'imati da masu yin azumi cikin mata cikakke mai karuta a san azumi daban da bai shi an ya kasu martaba uku azumin gargajiya al'ada kawai ba a ci ba a ci abinci ba ba a yi jima'i ba ba a sha kunu bai tauna goro da bai sha saba bai kuma tsayi ne amma ya yi ana labari kan ta ba ko ba wa da ni ko ana ba ai da lai da lai ba wa ne ba ku na kai manzo Allah ya ce man lam yada qawla zuri wal amala bil bi fa laysa lillahi hajatu fi an yada ta'ama wa sharaba duk mutumin da ya azumi da yi bai bar magana wani lalatacce ne wani kaza ɗauke da azumi yake da Allah ma ya huta Allah ya ya ma huta don Allah bai tun azumi ya huta ya kama shi abinci ne da Allah bai tun azumi mutum nawa na kai ne da azumi ya kare kai ne da kai wala ko ba kai ba dole ya koya ka labari kuma da kafin labari da kai isali ba ka shi da kina tafi wa sa'ilina masu azumi na gaskiya ba abu azumi al'ada dama haramiya haramiya ce ba haram ce tsaki haram ne faɗa haram ne ga musulmi amma shi kunu halaliya ne sai kabar halaliya ka kabar abin da dama haramiya ne wanda yanzu ya kara haramta da ita, sai ka shi ba ka rabuwa da shi amma ka yarda kabar halaliya ka ai bari ne

والحافظين فروجهم كما فكروا فرج دكان cikin mazaje والحافظات كما فكروا فرج cikin mata والذاكرين الله كثيرا كما فيوا عمتو الله ما فيوا عمتو عمتو الله كعمتي الله إذا تقوانتا كعمتي الله إذا تقوانتا كعمتي الله إذا تقوانتا ko ina an an an an an an ka da Allah ba wai yau da da ila ila da da wannan riyata ba Allah ka ba saboda sabon manzo Allah sun yi ne da manzo Allah ke yi ban bana ku ba kan kula ya inda kun la tauna samma wala gani ba ku jiran kurma ko kuma wanda ake innal ladhi tad'una lalle wannan da kuke kira samimun qaribun mai ji ne makusanci ne wa karabu la adu min kira idan ya ne wuya ya tsara ku ya na kuli dayan ku zama kusa da don haka aka kwace su aka ce ba a yi ba a daga sauti da abu amma wani shi ne za shi dai zamu na saboda ba zikiri na na nemiyar da Allah ba na haɗa ƴan uwa ne a samu waɗanda aka yi abokaka wajen al'amuran za a ɗa marayuka da ƙoƙarin gursuna ma wanda ba a so amma ba wai wani zikiri na ba don wanda ka zikiri na ƙwarai zai bi kaka manzo Allah ya yi. Ruwan gana manzo Allah yana wani fiye kai shi ma an nasu don haka ‘yan uwa masu zikirin Allah maza da masu zikirin Allah na shari'a in mata Allah ya ce a addallahu lahum masjidata Allah ya kana da wata irin gafara wa ajaran azima da kuma wata irin lada da girma a cikin aljanna duka waɗanda abubuwa na da haɗu a haɗa mu da cewa hanyar Allah tana da sauƙi tana da ya abubuwa ne da duk an ka hana ka su wallahi in ka bar ba a dinga samu ya abubuwa ne da aka neme ka da shi kai yi kuma ba su ba ka wala mai yawa sai a ce an rafa ya aljanna gare ya haka wani ba ya yi yawa kai dai ya fara aljanna abin da aka hana ƙere bauta wani wallahi sallahi bai iya bari sai ya yi ko ya a fa'ida karantarwa saboda mutum ya gane abin da ka bi da shi ga Allah sai ga kasar nan saboda duniya da ko kaci ta biya rayuwar ta bukatar da lahi ba san bangare kana yin cewa ba ka bin Allah ka bi hanyar nan ta da dan bukatun na ta ta biya wallahi ba kowa ya fi kafin su masara kana ya ranganci da ke kace ba ka bin Allah da abin nan da ya kira an ka bi ke nan ba ka gane kowa ba ba ka zama kowa ba ba ka ji waɗannan da ka kila ma su bi ka saboda Allah ya lafi masu bi mai ba su tozarta wallahi haka ya karanta da mu cikin suratul nahl da sauran surori a Ibrahim man amila salihan min zakarin aw min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هكذا الله يعطيه من عمل صالحا من بيعي ما جديد min da kare cikin mazajen ku ko matan ku wa mu'minin alhali da imani ya yi aiki Allah ya ce wallahi wallahi sanan nabi ya nan haya da yi za mu rayar da rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi ba yawan dukiya ba ai hana rayuwa daɗi ne rigima rangani na wani kwanata kai sun gudu su ke kafin masa wajen mara saboda wanda ya fi yadi wanda ya fi abin da abin tuwon sallawa dole su lallaba su gudu bayan wani ba wani Allah da annabi ba Allah ya ta shika ta a kai su wani bukatu da su ke yi a tsarayyar da rayu da mutunci da haka ɗan uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu abin da yake so ya karantar da mu abubuwan da baya Allah mu yi da ba mu kiyaye ya wannan umra Allah ya bayyana mu da sulaya da ka ta mu ibada ina cikin wannan Allah ya samu ku jeri tsoron karo da kaɗe aza wani in gudu in tsaye in samu lada ko wakar da ka samu mai yawan kasa wace in ce ka iya wallahi

don haka su da sun karɓi Allah ya karɓa musu ibada su mai da mu da su lahira mu ko da muka tsaya Allah ya sa tsayin da muke mu samu lada da sai da umra ya Allah ya yi da kurakuran mu insha Allah dan za mu za ka sa sai Allah ya tsayin da rai gobe sai mu dawo da su fara da yin da mun kai Allah ya karɓa mu da wanda da muke ya sa mu gane abubuwan da aka karanta alhamdulillah da zai yi mutum da kin da salatu والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا كاكا خيري أنا أكثر وأشعر أن جلسي كلكم أقول نعم يا كاكا أكيم أسوا أقوليكم دوري تبارك فما تقول سنة السلام عليكم معنا وصحبه إن شاء الله نافعا أما كان نافعا فليسا فانا فلك كان مثيرا. Yake wannan ne da yake arziki amma a ban komai ba sai bayan sassan da haka sai na fi ne in ya yi nasa ko da na riba sai na ga jini ne ya zo min da sai sai bayan na dawo na zuwa lokaci sai na ga karfe biyar da hamsin da hudu wato sauran minti shida a shawarwa sai ban shawarwa ba sai da aka yi kira Na ba a asibiti na nan ko kina an kasuwa sama yana nan gaban da yana nan da banga ki gane ta kuwa azumi nan da banga babu wannan azumi amma Allah ba mamaki ya hana da shi da azumi dole ya ba shi abu amma dai shi wannan azumi sai ke ranka amma shi wannan azumi Allah ya ga dama in ya gani ya ci da azumi ya ba shi la da tsawon da ke yi kina da kira kai la'asar azumi ya kai yana iya yi ba shi lada mai yawa a kan abu ne, amma dai babu shi sai ana sa idan wani bai ci da ka'ida ka'ida Allah ya madaukakin bai siya ce sun ma sun ya mai lallai su cika abu azumi har zuwa dare da dare bai kama rana ba ta faɗi ba don haka azumi ki bai cika ƙa'ida in an ka fara shi daga dare sai dare ba an faro daga dare bai da kai da ya kare ba haka Allah ya ba shi da wahalar da shi. amma da abu mai nani Allah ya gwada muna Ramadan da ya wuce ki samu lamar kiran ta azumi guda ba da jin wannan da sauran wasu namun da su samu abin da ba wannan shi ne na yi ina fatar an gaya na wanda yake assalamu alaikum da rahmatullahi da barakatuhu ta wannan ya ce wannan ne na je wajen alwala na kawo wurin shakarwa bayan na shakarwa sai wato yake kwamfanton kamar rura so wuce ne a ɗara ba ta hana ne mafi hamdulila in dai baka tabbata sun wuce ba azumin kana nan lahiya al-yaqinu la yuzalu bi shay tabban ba ta ɗagawa da kusanto kamar kai arwanna kai zuciya ka take ba wani ko ka yi kusa. in dai ba kusa ka yi ka tabbata ka yi da azumi kai ran lahiya don haka azumi ko an yi kokantun ruwa in dai ba tabbata an kai sun ci ba shi kenan a saumu lima da kada wa laika lima karaja duk da baka tabbatar da sun shiga ba suka wuce magogaro suka fada da ba baka tabbata ba Duk ya dai ka dan nata maka ba dai ko kan ya biyar ka fi azumi na da kariya na ba mu ruwan su ko azumi kana da lafiya amma in ka tabbata sun wuce to kuma ka yi haƙuri ka dace haka na azumin nan ka kai shi mara lafiya amma kuma ka ranka azumi mai tura ba za ka yi shi wallah ba alam. wannan ya ce assalamu alaikum ana da kamala kuma Allah ya sa malami ta ya kara malami lafiya da musafa. Yake malami ne ya kasance lokacin da na yi kamar ya yi ba na yi kamar da ta kawo. Amma da na yi kamar da ta kawo ولم يكن حيث زيارة لمثل أشهر الأرض نعم ولا تبع منه to a wanda gari don garuruwan jihar ke riga guda in na arziki ne yanzu gaskiya in aka riga biyar da rabi bai biyar da minti goma sha biyar ta wuce gaskiya lokacin ana hukunci da alkidi biyar amma manzon Allah ya kulma kul ma takatta ka ci abinci matukar kana kusan tun to a asibiri in ka kai iri a asibiri ya ke to ka sabe da kiri in kana kusan to ne lokacin nan bai bayyana gare ka ba a asibiri ya ke to don bin ne, na karanta shi ya sani ba ya ce ta abin da a alfijirin na'ura yana da bambanci da na shari'a da wajen minti goma alfijirin na'ura zai gwada ya keto ka duba gabar tsaurawan bai abinda ake kima alfijiri wani haske da ke yankawa gabar gabar ga gari da yanka daga kudancin garin su har arewacin garin su ka ya shaya ya bayyana cikin cikin dubu shi ake kima alfijiri to na na'ura ku duba da kyau lokacin yanzu argungu biyar da goma sha hudu alfijiri ke ketowa argungu gobe ka tashi ka gani wannan lokacin wannan hasken ba har da saurari ka gani gaba za ka in dai irin wannan yanayi ne azumin ka yana nan amma dai abin da a fa'idar bin na'urar saboda dama ana so a ba da gab tsakanin kamewa daga azumi Mustahabi, ba dole ba zuwa ketuwa alfijiri tsakanin ketuwa alfijiri da yanke sahur ana so a dan ba da gab to shi ɗaya na fa'idar wannan rike wannan lokacin na na'ura amma tsakanin da Allah kowa ka mai da hankali ya san alfijirin shari'a yadda na na'ura ta faɗi ya duba zai gano ba a gani wani alamun haske mabayi a wannan lokacin da na'ura ta ce ya ce don ita kuma shari'a ba na'ura ta kabi ba na'ura ta bi idan ka duba ba wani hasken da ya bayyana kamar sun garin ku kace abin ka baka da laifi wallahi ko da na'ura ta ce addini ya ce saboda manyan masana sun ce akwai bambanci tsakanin ketowa alfijirin shari'a da abin da wannan na'ura ke so alfijiri ya ce irin ina ba su ɗan bayani ganin ɗan wa da fahimce don haka yana yi wa aiki babu ni kai na nan lafiya saboda kila lokacin ka duba ba ganin abin da an mabayyani na haske gabar ka gani irin wannan lokacin na ba komai azumin kana nan wallahu a'lam wannan shi ne karshen tambayoyin da ke wuta na kasa a ƙungiyar mata wanda su a latina na karata a jiya da ƙarfi sun ba da naira dubu goma a marayu kuma suna neman amma da yi mutu a zuwa Allah ya